ma waye ka ƙi karanta ƙur'ani ka riƙa kallon ka wayeye-wayeye na ganin ka ga biyu shine abin da zai faru to a wannan aya jama'a ku ji da kyau wa suwaye yahudawa maƙiya Allah sun ce lan yadda kulal jannata ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan au nasara wannan tunanin da wannan sakarcin Shi ne nake cewa an mana shiga sauri Yahuda ba mu gane ba yanzu wanda yake bin ƙungiya hannafiya wanda fa ba ƙungiyar nan yake bi ba yana kallonsa ɗan aljanna mai bin sha ka biyo ni da kirga. mai bin shafi'iya in ba shafi'iya nan kake ba kake mai bin hambaliya in ba hambaliya kake babatacce ne mai bin malikiya in ba malikiyar sakai ba kai ɓatacce ne mai bin ahmadiyya in ba ahmadiyya kai ba kai batacce ne mai bin jafariya in ba jafariya kai ba kai batacce ne mai bin nasariya in ba nasiriya kai ba kai batacce ne mai bin kaddabiya in ba kaddabiya kai ba kai fa batacce ne mai bin Tijaniya, in ba Tijaniya kai ba kai batacce ne mai bin qadiriya in ba qadiriya kai ba kai batacce ne mai bin shi'a in ba shi'a kai ba kai batacce ne mai bin salafiya in ba ita kai ba kai batacce ne mai bin izala ka san salafiya daban izala daban in ba ita kai ba kai batacce ne mai bin faiza idan ba faiza kai ba kai batacce ne mai bin tajadidi in ba ita kai ba kai batacce ne mai bin imamiya in ba ita kai ba kai batacce ne mai bin karamida in ba ita kai ba kai batacce ne mai bin na kashe bandiya in ba ita kai ba sunan kaɓatacce mai bin sunnu in ba ƙungiyar sunnu kai ba sunan kaɓatacce a gurinsa mai bin taliban idan ba taliban kai ba sunan kaɓatacce mai bin sammaniya in ba ita kai ba sunan kaɓatacce mai bin baɗiniya in ba kai ba sunan saɓatacce idan kai fitiyanu in ba ɗan fitiyanu ba ne ina gaya muku fa ƙungiyoyin musulunci ne mai bin fatiyanu in ba fitiyani kai ba kai sunan kaɓatacce mai bin jindullahi in ba jindullahi kake ba sunan kaɓatacce mai bin hizbullahi in ba hizbullahi kai ba sunan kaɓatacce mai bin da'iya in ba da'iya kai ba sunan kaɓatacce mai bin alwala wal Bara, in ba ita kai ba sunan kaɓatacce mai bin ibrahimiya in ba ita kai ba sunan kaɓatacce mai bin sunusiya in ba sunusiya kai ba sunan kaɓatacce mai bin daudu zahiri in ba ita kai ba sunan kaɓatacce mai bin hanabila in ba su kabu ba sunan kaɓatacce jama'a kuna jin kunki kai wata ma baka taɓa jin sunanta ba a ah, ƙarya nake karanta mai bin jam'iyyatu da'awa in ba su kabu ba sunan kaɓatacce mai bin nasarul islam in ba a ƙungiyar kake ba sunan kaɓatacce mai bin jabariya in ba su kabu ba sunan kabatacce mai bin kabba'iya in ba ƙungiyarsa ba sunan kabatacce mai bin buhura in ba shi kabu ba sunan kabatacce mai bin zahariya in ba shi kabu ba sunan kabatacce mai bin ansaru in ba shi kabu ba mai bin mu'tazila in ba su kabu ba sunan kabatacce mai bin jama'atul kairiya in ba shi kabu ba sunan kabatacce kuna ji dai mai bin kaisaniya in ba shi kabu ba sunan kaɓatacce mai bin nasfet in ba su kabu ba sunan kaɓatacce mai bin maturudiya in ba su kabu ba sunan kaɓatacce mai bin ƙadiniya ƙadiniya da ƙadiriya kuwa ne duk ƙungiyoyi ne masu zaman kansu in ba su kabu ba sunan kaɓatacce mai bin da hariya in ba shi kabu ba sunan kaɓatacce kana ji dai mai bin rahabaniya in ba shi kabu ba sunan kabatacce masuniya in ba su kabu ba sunan kabatacce baƙiya in ba su kabu ba sunan kabatacce mubayyaba in ba su kabu ba sunan kabatacce hanabila in ba su kabu ba sunan kabatacce jadaliyun in ba su kabu ba sunan kabatacce kungiyar gulatu in ba su kabu ba sunan kabatacce ya jama'atul musulmina ya jama'atal musulmina kana bi na ko malaisu ba ta mai bin ashabul kahfi in ba su kabu ba sunan kabatacce mai bin kamila in ba su kabu ba sunan kabatacce mai bin ma ma'anawiya in ba su kabu ba sunan kabatacce mai bin sufiya in ba su kabu ba sunan kabatacce mai bin kawarija in ba su kabu ba sunan kaɓatacce mai bin jahamiya in ba su kabu ba sunan kaɓatacce shaziliya in ba ƙungiyarsu ba kowa ɓatacce ne baƙiya in ba su kabu ba kai ɓatacce ne barahima in ba su kabu ba sunan kaɓatacce gurabiya in ba su kabu ba sunan kaɓatacce baɗiniya in ba su kabu ba sunan kaɓatacce ambariya in ba su kabu ba sunan kaɓatacce murji'a in ba ƙungiyar su ka shiga sunan kaɓatacce da saura fa hutu nake yi ka san yadda numfasawa har yanzu fa ban dawo gida ba yan jabba'iya idan ba ƙungiyarsu ka shiga ba sunan kaɓatacce ansaru shari'a in ba su kabu ba sunan kaɓatacce yan bazigiya in ba su kabu ba sunan kaɓatacce yan yunusiya Allah ya isan yunusiya in ba su kabu ba sunan kaɓatacce yan jazamiya in ba su kabu ba sunan kaɓatacce janahiya in ba ƙungiyar su kabu ba sunan kaɓatacce yan bashariya in ba su kabu ba ikiwanu in ba su ka ba kungiyar su kai batacce ne jama'atu ahli sunna lidda'awati wal jihadi in ba yanka mutane ka je kana yi da su ba sunan ka batacce al mu'adala in ba su ka ba sunan ka batacce haba jama'a haba jama'a a'a da saura yan murisiya in ba su ka ba sunan ka batacce zaidiya in ba su ka ba kungiyar su sunan ka batacce yan fadimiya in ba su kabu ba alma'iya in ba su kabu ba ba ƙungiyarsu sunan kaɓatacce haramiya in ba su kabu ƙungiyar ƙungiyarsu ba sunan kaɓatacce firƙatul muhammadiyya in ba ƙungiyarsu ka shiga ba sunan kaɓatacce Ƴan mashi'a in ba ƙungiyar su kabu ba sunan kaɓatacce ƴan mudakila in ba ƙungiyar su ka shiga ba sunan kaɓatacce kai ba sadaka ake bawa bari in tsaya nan ne in ka ce ga ƙur'ani an ce ƙur'ani ta tsine ne ƙala ƙato gaya min gaskiyar wannan duka ƙungiyoyi ne wanda an yadda wai ƙungiyoyin musulunci ne waɗannan Tamanin da uku na lissafa to wallahi ba su kenan ba kaga ka ta hadisi da kanka ba ni ba hadisi ce za a rabu saba'in da ɗaya ko da uku to yanzu na kawo tamanin da uku ma ni kuma ban gama ba fa ba a sa ku ba ɓarrai da gaske kaji ɗan hakika sashi yana gurin ashe yana ji to jama'a kun san musifar da ta sa musulmi duk wannan ƙungiyar in ba cikin ƙungiyar su kake ba duk irin tsoron allanka duk irin iliminka kai jahili ne duk irin tsoron allanka, kai ɓatacce ne duk ƙoƙarin karanta ƙur'aninka kai banza ne sai ka shiga cikin wata ƙungiya in ba ɗan ƙungiyarsa ba ka shiga to kai ɓatacce ne bi maladahin farihun kowace ƙungiya tana alfahari da ƙungiyarta shi kuma Allah yana alfahari da alƙur'ani kuma an ce ga ƙur'ani nan kuma sun ce ƙur'ani ne ta tsine ƙala ƙato Allah ya la'anci mai wannan kalma to ka gaya mun manzan Allah wace ya shiga shi yasa ka kalle su a midiya ka gani saboda matsalar da suke ba kansu wallahi ko bajima ko ba daɗe na bayansu da suke tarbiyya da zagin malamai da cin mutuncin malamai a karo hoton malami wannan jahili ne wannan bai iya larabci ba wannan bai san hukunci ba wannan bai yi kaza ba wata rana wannan na bayan naku da baku ba su tarbiyya ba sai sun zama annoba a kanku wai kai mutum ma duk annabin da ya zo nasiha yake yi amma in yi nasiha sai ya ce walakin la tuhibbuna nasihina ne muku nasiha ba ku san nasiha kana jin idan kai mutum nasiha bai yadda ba sai da zage zage zai yadda wannan wani irin tarbiyyar addini ne wannan ku zo babu mai mutunci a midiya fa ba mai mutunci baka wuce zagi ba kana sabawa abin da ransa yake so zai ɗebo kaulasan baƙaƙen kaulasan ya zuba ma ya ce kai kafiri ne kuma in kai wasa ya tsallake ya ɗauko malamin ka sai ya zage shi wanda ya zagi malamin sa ma yanzu wata ƙungiyar ba ga tanan malaman su ma nuna musu yatsa suke suna zagin su ba wanda bai wa malamin sa uzuri ba zai wa malamin wani uzuri mutum ne ba bai wa baban sa uzuri ba zai wa baban wani uzuri shi yasa kar ka ƙara damuwa dan a an ce maka jahili malaman su ma suka fara cewa jahila gashi nan sai kaga ana taro a cikin ƙungiya ɗayan ma da an faɗi gaskiya a cikin wani ƙungiya sai a ca kan shi yanzu dai duwa mutumin can duk da dai ja ya faɗo da ya ɗauka ne wacce ake shi a duniya ba wanda ba zai bi sallah ba sai ɗan a sai ɗan ƙalaƙato to yanzu da Allah ya haɗo mai ƴan ƙalaƙatan gashi sun mai ca akan ya ce sun fi kowa zagin malamansu ce ake ma za a kore daga ƙungiyar wai da Allah musulunci na waye to idan Musa ya zo kori dogo daga cikin musulunci ya koru to ana gaya maka kungiyar zancen banza ce tun da dama in an kore ka ba daga musuluncin ka koru ba gashi nan ana zama mai cewa iyayen annabi yan wuta ne kada ka ƙara ba ma son haka ba komai ake tonowa ba in dai an rubuta ku tono wanda ya rubuta bai ce ka a tona ba hattal hitanu fil bahari in ƙara sama hadisin hadisi ne ce Allah ya tsine wa mai ɓoye ilimi har ɗan tsuntsu ma tsine maka yake ka ɓoye ilimi to yanzu mutumin da ya ɗebi iyayen annabi ya zuba a wuta dan ya ɗau dogo ya zuba a wuta abun mamaki ne Allah ya sa mu gajeru ne an aljanna ne shi yasa kar ka ji cewa wani ya sa ka wuta ina da hadisin da Allah ma sun sa shi wuta to wanda ya ɗebi iyayen annabi ya zuba wuta dan Allah dan ya ɗebe kamala yaso ya zuba a wuta saboda Allah ai kai kama abin da ake cewa gyara ne an gama ciniki gyara aka yi da kai to wallahi tallahi wannan kungiyoyi da kuka ji ba iyakacinsu kenan ba wasu abin da ya sa na kan faɗa kullun shedan bai ma yi musu rijistar ba kun san su amma duk fatawoyin da ake fitowa da su sai kuma abin mamaki babu wanda kasuwarsa ta ƙarya za ta ci sai ya jingine da ƙur'ani sai ya kawo aya mata fassara ƙarya ya masa fassarar san zuciya domin ya nuna mutane ƙur'anin ma bai iya ba kowa yanzu ba ku duba ku ga wanda na gaya muku rannan aya fa ya ja ya ce cewa a iya yanka mutum a ciya halatta a iya yanka mutum a ci aya ya ja a cikin suratul hujurat ya ja ta yace da haka wannan aya ta tabbatar da a iya yanka mutum a ci ka gani da babbar sallah za ta zo uban sa zan je in sallama da shi da wuka ta sharɓeɓe a kugu. Mm, ce in ka na gida min sallama ya fito ce to lai ya zanye da kai wallahi ɗanka ne ya ce a yanka ka hauka iri-iri a cikin ƙungiyoyin nan ba abin da ba za ka ji ba yanzu da suka ba ƙur'ani ku lura yadda Allah ya haɗa su bala'i a cikin midiyan nan banda zagi banda tozarci banda duka kuma alƙur'ani wai ƙur'ani ɗan dole addini ɗan dole ne idan ka karanta mutum hujja ka ce bai yadda ba ya je ya karanta abin da ya yadda mana amma mu'amila ta mutunci duk ka baka wuce a zage ka ba duk ka baka wuce a zage ka ba wanda suke cewa dakta da farfeso ne sai su fata su da su ce ƙarya kake yi ka saba sunna ƙarya kake yi to wanda yayi haka dan ka ja aya ya ce ba addini anan yanzu dai kun ga kungiyar nan ba mai kauna wani dukkan su wanda na lissafa.